kowane tsari na gwamnati kamar wannan tsari na na gwamnatin tarayya da ake yi akwai wasu abubuwa wayanda gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya sun yi tarayya a ciki sannan kuma akwai wasu abubuwa wayanda ita gwamnatin tarayya ita kadai take da hurumin yin su abubuwan da suka shafi irin su tsaro kamar harkar buga kuɗaɗe kama abubuwan da suka shafi makamai kama abubuwan da suka shafi ma'adanai abubuwan da suka shafi haddade iyakokin ƙasa da kuma raba jihohi suna da akwai abubuwa masu yawa to daga ciki kamar da na faɗa maka matsala ta tsaro hakkin gwamnatin tarayya ne na ga cewa an samar da tsaro a cikin jihohi da kuma dukkanin iyakokin ƙasar ba a yi kusan ana iya cewa gwamnonin nan su ne waton ainihin jami'an tsaro na jihohinsu ba a ganin cewa sun kirkiro da waɗannan tsarin ne domin su ba da kariya ga mutanensu ganin cewar gwamnatin tarayya ta gaza samar da tsaro a nan yankunan? a maganar cewa gwamnatin tarayya ta gaza samar da tsaro a yankuna da kake faɗa abin ba haka yake ba gwamnatin tarayya ta tashi tsaye haikan ta hanyar samar da tsaro a jami'anta na sojojin sama da na ƙasa da wasu duka rundunonin a jami'o'i wanda za su ba da tsaro don haka gwamnatin tarayya tana ba da nata gudunmuwa kuma tana ci gaba a ƙoƙarin da take yi na ganin an gwanzar da zaman lafiya kana cewa gwamnati tana iya kokarinta wajen samar da tsaro amma har ya zuwa yau ana iya cewa akwai tashe-tashen hankula akwai sace-sacen jama'a a yankuna da dama a Najeriya wannan ya nuna cewar gwamnati tana iya yinta kenan koko har yanzu dai akwai bukata a samar da wannan tsarin. Kasashen da ake ta bugun gaba da su cewa sun ci gaba su ma har yanzu suna fama da matsaloli na rashin tsaro. kuma kana da masaniya shekaru aru aru gwamnatoci musamman na amurka suka yi ganin sai sun yaƙi da 'yan kungiyar alka'ida da makamantansu ba za a ce kuma ba su da tsaro ba to wannan yana iya nuna cewar ita najeriya gwamnatin tarayya ta gaza ne ko su me yasa suka fito da wannan tsari To yanzu su za a yi wa tambaya, me yasa suka fito da wannan tsarin nasu, me suke nufi? Kana nufin sun fito da tsarin ba tare da ainihin tuntuɓa gwamnatin tarayya ba kenan? ba tuntube ma'aikatar shari'a ta ƙasa ba ba tuntubi wayanda suke da ruwa da tsaki a cikin wannan lamari ba haka kawai wasu wasu kawai sun tashi tsaye sun ce za su yi nasu tsari wanda ya saba ma doka don haka shi yasa aka sanar a matsayin a ma'aikatar shari'a ta fitar da bayani cewa wannan abin da suke son su fito da shi ya saba ma dokar ƙasa To yanzu ku a naku a gwamnatance na tarayya mai kuke yi don ganin cewar an samu tsaro ingantacce wanda babu wani gwamna da zai yi tunanin cewar akwai bukatar ya tashi haikan wajen samun ma al'umma shi tsaro. A gana da masaniya irin matakai da ake ɗoka na ganin an samar da tsaro da zaman lafiya a kowane yanki na ƙasar nan musamman wuraren da ake yi shahara na rashin samar da zaman lafiya kuna da masaniya irin matakan da gwamnati ta ɗauka da kuma har yanzu ana ganin cewa an samu zaman lafiya har ma za a iya janye rundunonin sojojin da aka kai saboda zaman lafiya ya samu. Cewar al'ummar Najeriya na ganin cewar wannan gurguwar dabara ce a ce za a janye jami'an sojoji da suke ba da kariya gare su a waɗannan yankuna. yana da nuna abin da dalilin da yasa na baka wannan dan ga cewa ana yin kokari har ma an gamsu da cewa kokarin da ake yi ya haifar da da mai ido da to gamsuwar ga gwamnati kenan gamsuwar ga gwamnati kenan koko ga al'ummar Najeriya wannan gamsuwar ba al'ummar Najeriya ke cewa a cire su ba gwamnati ce ta ce a cire su A'a wannan wannan fahimta ce taka kuma kana da damar ka irin wannan fahimta amma dai al'ummar wurin su karan kansu ka je ka tambaye su ka ji. Akwai rahoto da ya bayyana cewar al'ummar yankunan nan suna koke-koke kan cewar su suna ganin cewar hakan ba a kai wannan lokaci da za a janye jami'an tsaro ba a ce a danka ma 'yan sanda wannan eh, ragama tsaro a yankin ba. Wannan shi yake nuna irin gamsuwar da suka yi da gudunmuwar da rundunonin sojojin gwamnatin tarayya take bayarwa wajen samun musu da tsaro. To yana nuna cewar kenan gwamnatin tarayya tana yin abubuwan ta kenan ba tare da duba abubuwan da ya cancanta ba kenan haka kake nufi kenan? A ba haka yake nufi ba abin da yake nufi dai ana ba da tsaro kuma al'umma sun gamsu kuma suna son a ci gaba da kulawa da su kuma da yake gwamnati mai bin ra'ayin al'umma ce dan an kafa ta ne domin ta ga cewa al'umma ta sun samu zaman lafiya da tsaro za ta bi abin da mutane suke so domin a ga cewa an samu musu da zaman lafiya to in kana magana cewar gwamnati mai bin ra'ayin al'umma ce ta wani hanya gwamnati ta samu tabbacin cewa al'umman nan sun gamsu da ɗauke wa'innan jami'an tsaro baya ga wa'innan rahotanni da suke nuna cewa al'umma ba su yadda ba akwai hanyoyi da dama da gwamnati take samun bayananta wanda ba dole sai an bayyana ma al'umma sun sani ba